Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole tare da Bashir Ibrahim Idris. A makon jiya mun fara kawo muku matsayin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da takwaransa na jamhuriyar Nijar Muhammadu Isufu kan shirin gina matatar mai a jihar Katsina da kuma shimfida bututun mai daga Nijar da zai dinga ɗauko man zuwa Najeriya. Shugabannin biyu da suka yaba da shigowar 'yan kasuwa da za su samar da kudaden da za a yi wannan aiki sun bayyana cewar wannan yunkuri wani ci gaba ne wajen samun haɗin kan da ya dace tsakanin ƙasashen Afirka domin bunƙasa yankunansu. Afirka, Afirka, Afirkanmu da ƙasa da ƙasa komai namu, fetur zinare daimanmu ga kwallo ga ƙarfe da kuzanmu. da azurfa da tagullarmu mu ta iko da ma'adanmu. Yau za mu ɗora da za ku ji abin da shugaban Nijar Muhammadu Yusuf ke cewa suna ci gaba da sa ran samun jagorancin Najeriya a matsayin ƙasar da tafi kowace ƙarfin tattalin arziki a nahiyar Afirka wajen samun haɓakar nahiyar. Premier Economy du continent, le Nigeria le leader A matsayinta na ƙasar da tafi kowace ƙarfin tattalin arziki a Afirka, wannan na nufin cewa alhaki ya rataya a wuyan Najeriya na ta rike matsayinta na jagora a duk wani yunkuri da ya shafi haɗa kan nahiyar da kuma samar da ci gabanta. Ina da kyakkyawan fatan cewa bikin da muke yi a yau share fage ne ga sauran muhimman ayyuka na samar da ci gaban mu karkashin jagorancin Najeriya. Muna da dukkanin abubuwan da ake bukata daga amfanin gona zuwa ma'adinai, makamashi, fannin sufuri, hanyoyin sadarwa na zamani da kuma fannin yawon buɗe ido. toujours sous le leadership du Nigeria, au niveau régional comme au niveau bilatéral. Shi kuwa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari alkawari ya yi cewar ba za su bari a samu matsalar da za ta hana gudanar da wannan aiki daga wurinsu ba. A ƙarshe ina tabbatar muku cewar Najeriya a shirye take ta tabbatar da samun nasarar wannan haɗin kai da ƙarfin da ya dace wajen ganin an samu nasara. Ƙaramin ministan man Najeriya Ibe Kaciku shi aka sa ya jagoranci masanan da za su shata yadda wannan aiki zai gudana, kuma ga tsokacin da yi wajen ƙaddamar da kwamitinsa. Da farko ina mai matukar farin cikin yi muku maraba da zuwa wannan gagarumin biki na sanya hannu kan yarjejeniyar gina matatar mai da kuma kaddamar da kwamitin da zai yi aiki wajen ganin an aiwatar da gina bututu da matatar man Najeriya da Nijar. a madadin daukacin ma'aikatan da ke ma'aikatar man najeriya da waɗanda suka yi aiki kai tsaye wajen samun nasarar wannan shiri da kuma godiya ga shugabannin kasashen biyu da suka ba da kuɗi da kayan aiki da kuma matsin lambar da suka yi wajen ganin an gudanar da aikin da wuri saboda yadda yake ɗaukar lokaci kuma shugaban ƙasa na tsaye akan kowa wajen ganin aikin ya tabbata cikin lokaci haka shi ma shugaban ƙasar nijar wanda na samu damar ziyara Uh, His Excellency the President of Niger, whom I had the honor of visiting. Minista Kachuku ya yi bayani kan yadda shirin gina matatar ya samo asali kamar haka. Your Excellencies, ladies and gentlemen, this project started uh, with the birth of the seven big wins. Wannan aiki ya fara ne a ƙarƙashin wani shiri da aka yi wa lakabi da Seven Big Wins, da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar a watan Oktoba na shekarar 2016 kuma an kaddamar da shirin ne domin sake fasalin yadda ake gudanar da ayyukan man fetur wajen tabbatar da gaskiya a cikinsa da kuma jagorancinsa da kuma janyo hankalin masu zuba hannun jari zuwa wannan kasa kana da shata mana iyaka mu da muke aiki a cikin ma'aikatar. tun kaddamar da shirin ma'aikatar man fetur da kuma ɗaukacin mu da muke aiki a ma'aikatar da hukumomin da ke mu na aiki tukuru wajen ganin mun yi ƙoƙarin kammala shi cikin lokaci kamar yadda muka yi wa shugaban ƙasa alkawari kuma abu na hudu da ke cikin jerin shirin shine batun maganar matatar mai da kuma bunƙasa yadda ake sarrafa shi a cikin gida da kuma ƙoƙarin ganin cewar mun inganta ayyukanmu a kai bai dace a kalli shirin a matsayin mataki na hudu ba sai dai a matsayin ɗaukacin shirye-shirye guda bakwai wanda shugaban najeriya ke jagoranci. which are being driven under the leadership of His Excellency the President of Nigeria. Kyakkyawan dangantaka tsakanin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da shugaban Nijar Muhammadu yusufu ta yi matuƙar tasiri wajen samun nasarar wannan aiki, in ji Minista Kaciku. Uh, A yankurinsu na ganin an samu nasarar wannan aiki, Shugabannin biyu sun yi amfani da kyakkyawar dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu da kuma dangantaka tsakanin su kamar yadda kuke ganin cewar shugabannin biyu na da suna ɗaya na Muhammadu. Saboda haka, tattaunawar da suka yi ya ba su damar alkawarin tabbatar da aiwatar da shirin cikin sauri, kuma sun bayyana ƙarara cewar gudanar da aikin ya zama wajibi. Ina mai farin cikin cewa yau wannan mafarki nasu ya tabbata. ministan man nijar fumukai gado da yake taimakawa kacuku wajen jagorancin kwamitin ya yi tsokaci kan sanya hannun da aka yi wajen gudanar da wannan aiki eh, yau wannan eh, sa hannu da muka bisa wannan takarda eh, za ta ƙara ƙarfafa danƙon zumunta tsakanin nijar da nijeriya domin za ya ba da dama man petrol ɗanyen man petrol crude oil kin nijar a ɗauko shi a kawo shi a najeriya na a tace shi Minista Gado ya yi bayani kan girman matatar da za a gina kamar haka. Eh, girmanta tana dauka wajen eh, ganga cewa da baril eh, dubu sittin zuwa tamanin. Bayani kan tasirin wannan gagarumin aiki dai ba karamin abu ba ne, kamar yadda Minista Kacuku ya sake jaddadawa. The essence of this project uh, has certain features. Uh, the first, of course, is that it's going to be very private sector driven. Mahimmancin wannan shiri na da matukar tasiri kuma abu na farko shine 'yan kasuwa ne za su jagorance shi. Wannan na daga cikin matatan man da 'yan kasuwa za su jagoranta. Kamar yadda kuka ga taron masu zuba hannun jarin da ke wannan ɗakin taro da za su ba da kuɗaɗen gudanar da aikin. Ita gwamnati tana iya shiga ko ƙauracewa aikin. kuma ko da za ta yi za ta sanya ɗan jari ne kaɗan. Minista Kacuku ya ce man Nijar zai samar wa wannan sabuwar matata ɗanyen man da za ta yi aiki da shi. The second aspect of it is coming from Niger and the is to Abu na biyu dangane da wannan aiki shine Nijar ce za ta samar da man da wannan matata za ta yi aiki da shi. Kuma manufar ita ce taimakawa wajen amfani da man Nijar wanda ke malale a cikin kasar wanda wasu daga cikinsu ba sa samun damar zuwa kasuwannin duniya saboda haka fatar da muke da shi ita ce samar da bututun mai da zai dinga turo ɗanyen mai zuwa wannan matata wadda zai ba da damar samun ƙarin zuba jari da ƙarin masu haƙoman da kuma sarrafa shi a Nijar. Kuna iya ganin cewar wannan matata ce da ake hasashen za ta sarrafa ganga dubu ɗari zuwa dubu ɗari da hamsin kuma za a dinga faɗaɗa shi ne lokaci zuwa lokaci la'akari da yawan man da ake samu a Nijar. Na uku, kasancewar shugabannin ƙasashen biyu a wannan wuri wani tabbaci ne ga masu zuba hannun jari cewar muna goyon bayan shirin ɗari bisa ɗari. Muna mara muku baya kuma da fatan cewar harkar kasuwanci tsakanin ɓangarorin zai gudana cikin sauƙi. The marketing aspects of the investment uh, go easier. Minista Fumakai Gado ya yi bayani kan lokacin da ake sa ran kammala wannan aiki. e to wannan yanzu don haka an kafa technical committee za a tattauna da masu hannu da shuni waɗanda za su sa kuɗaɗensu domin a yi wannan matatan mai eh, kama ga waɗanda abin da suke eh, yi za su fara da ƙarama matacata ta dubu ganga baril dubu ashirin da biyar daga baya za a ƙara mata girma kenan wannan ta ta farko ƙira ta yana iya ɗaukar shekara ɗaya zuwa shekara ɗaya da rabi kengen kuma daga baya za a ɗauka shekara biyu zuwa shekara uku. To kamar da yadda kuka ji jihar Katsina ita za ta da filin gina wannan sabuwar matata saboda haka mun ji ta bakin gwamnan jihar Aminu Bello Masari. To mun yi kowa farin ciki saboda yin matatar nan a katsina bayan ba da aiki da kuma ainihin sha'anin kasuwanci da harkoki da za su haɓaka a wurin zai ƙara ƙulla danƙon zumuncin dama wanda yake a tsakaninmu kuma sannan wahalar da ake sha zuwa kawo mai daga nesa za ta samu ainihin za a samu sauƙi ƙwarai da gaske wannan zai taimakawa wa ƙasan ma baki ɗaya da kuma arewacin najeriya su ko mutanen nijar suna da mai ba inda za su kai shi so allah ya taimake su an samu kasuwa a najeriya inda za a amfani da shi mun kuma tambayi gwamna masari ko jihar katsina za ta zuba jari cikin wannan aiki to za mu ga an ce zuwa disamba za mu ga road map din da za a zo da shi amma ina so katsina fa katsina yake da kasa saboda ko ba komai muna da yarin kasa da za mu zuba to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri da ikon Allah a makon gobe za mu ɗora. A madadin ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International da wakilinmu Abuja Muhammad Kabir Yusuf da kuma injiniyanmu Ibrahim Tukur Kefi, Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.